a hausa abril ga kuna yau ko mi kuka zo yi nan abin da ya kawo nan ga agades sayan mota ya kawo nan ga agades saboda yanzu komi ya sake da muna ta yi kotonu da lome muna sai motoki yanzu gashi na allah ya sa nan ga muka samu por na kanmu saboda ni ina consideran shi kamar por ne ga motoki suna zuwa ga kaya suna zuwa babu abun da ba a hito da shi can libi kenan dammi gwamnati bai gyara muna wurin babban matsalar mu shine kitans kin dan mi ba a rage mun ga farashin kitans dan mu samu mahita kuma babban matsalar mu ma bisa hanya da takardun mu komple police yana dame ka abin da bai taimakawa ba mutum ya zo ya sai da motan shi kadan ganin polisi ya kama shi yayi kaza yayi kaza duk wannan yana ci masalolin mu a bar su a wadata domin harkokin mu na motoci ya ci gaba saboda agadez 99% duka yawanci harkoki na motoci ne surtout pour les jeunes wani kira gare ku ga mahikanta da Allah su rage mun ga kitans kuma da Allah police su bar dame mu harkan duwan fisila ya mun kyada yanzu motan 2010 a nyame baka yadda da wannan shi mu talakawa ne ba mu da karhi